Question number 17. Honorable na Amidin. Ka ce muna kan program jiya. Honorable Masaudu Mubarak ya je ya zauna kan wani radio station. Na ja video. Bari gwada ma, na ja saboda ban son ka duba kaman don na ji kayi magana ne na je na zauna na zo magana. Na je na duba program jiya. Tukun na zo na zauna nan. Ga video. Kan egusiya shi ga video oh bari bari sa tukun tambaye kwashi na ebigini income e improve a efin a okay e ban bugawa kamar yadda na ce ba ka zo da evidence ba shi yasa ban gwada kowane evidence na zo tambaye kwashi ne kamar yadda jiya ka zo ka dai yi magana so in ka zo ka ba mu jawabi na zo da kowane evidence nake da shi don na ji daɗi yadda kai magana jiya ka ce abu masaudu mubarak ya je ya zauna kan ya sunan ma radio station nan na bude ebusiya ko kuma ya zauna wani wuri ya je ya zauna kan ebusiya ko wani wuri ya ce wai ndc ba su da party office wannan kuma kariya ne akwai party office shi sa ya yi kariya ba politics aka nan wani abu nuri dinamidin, kai ka ce kai ka faɗi jiya ka ce politics kariya mu disease mu musulmai ne kama yi rantsuwa on occasional ka yi rantsuwa wani abu masaunu barik ya je ya zauna kan ebusunya ya ce wai a sawasi bamu da party office wannan kuma ba gaskiya ba ne kariya ne mu disease da irin wannan politics me za ka gaya muna the honorable muntaka prior to 20 20 elections ya zauna kan joy news ya gaya da mutane kaman honorable masaudu mubarak bai vote in 2016 elections a sawasi ba sannan kuma bai da vote a sawasi na san kaji in ba ka ji ba ni ina da video kuma ina bugawa kullun nan wannan magana gaskiya ne ko karya ne da ka ji wannan magana me ka fari da wani abun muntaka tunda mun ga kaman kai baka entertain karya cikin politics tunda kai baka entertain karya cikin politics one of the your displeasure da jiya ka gaya muna kan platform Musa Laminu ne Masaudi ya zauna kan radio platform wani platform ya ce mu ya ce kaman asawasi bamu da party office kai wannan ya dame ka because karya ne because a akwai party office kuma wannan politics na mu bari mu ji tsoron Allah mu musulmai ne me za ka gaya muna honorable muntaka ya gaya da duniya masaudu mubarak bai da vote asawasi 2016 bai vote ba mun kawo video muka gwada da mutane ga masaudu mubarak ya vote ga picture ga shi yana vote da ya vote ma gashi an interview shi ma yayi magana wannan maganan nan ka gani ko ba ka gani ba question number one da ka ganin nan kuma me ka gaya da wani abun muntaka maganan nan gaskiya ne ko karya ne abinda wani abun muntaka ya fadi tun da kai baka son karya cikin politics